وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن من الأعمال الفاضلة التي يستغل بها هذا الشهر تلاوة القرآن العظيم إذ هو شهر القرآن خصه الله به من بين سائر الشهور يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فلنحرص كل الحرص على تلاوته وتدبره وتتبع معانيه وكذلك كثرة كثرة الدعاء إذ هو مذنة الإجابة وللسائم دعوة مستجابة يقول المولى سبحانه وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وهكذا القيام يقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ويكفر من الجواد والكرم ويكثر من الجود والكرم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة وأحق الناس بحسن صهبتك أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك وأفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على إياله والصوم عبارة عن إمساك عن أكل وشرب ووقاء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية يقول الله جل جلاله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وليس الصيام من الجوء والعطش فهف وإنما الصيام من اللغو والرفث ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله هاجة في أن يضع طعامه وشرابه وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ سائم وتصحروا فإن في الصهور بركة ومن أفطر فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر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 واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول صلى الله عليه وسلم ولله أتقاء في رمضان وذلك في كل ليلة اللهم اجعلنا منهم وقال عليه الصلاة والسلام أيضا رجم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فإذا دخل النار فأبقده الله إياظا billa. dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ƴan uwa yana daga cikin ayyuka mafifita waɗanda ake ribatar wannan wata da su waɗanda kasuwarsu take ci waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake ninnin kalada ga mai aikata su a wannan lokaci shine yawaita karatun alkur'ani hakika watan ramadana wata ne na alkur'ani ubangiji ya keɓance shi da wannan daraja akan sauran watanni Allah maɗaukakin sarki ya ce shaharu ramadana alladhi unzila fihi alkur'an watan ramadana wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa هدى للناس hudawar Fur'an. Dan ya zamo يزمو ga mutane, kuma dan ya zamo bayani na shari'a ɗin da kuma rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya cewa wata ne na alkur'ani abinda ake so ya zama cikin abin da za ka fi bawa kulawa na ayyukan ibadarka ya zama ƙur'ani yana da kaso mai tsoka tilawa ne ba a cikin sallah ba tilawa ne a cikin sallah kuma hakan baya bukatuwa da sai ka tara hadda mai yawa wani zai dauka cewa yo wannan ai ya shafi waɗanda suka haddace ne a'a ba dole sai ka haddace ba ko aya ɗaya ka iya kai ta maimaita ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi qiyamul layli da aya ɗaya dan ya nuna mana cewa wanda ya haddace aya ɗaya ma ba a bar shi a baya ba bai kamata ya kwanta ya bacci ba kuma ya ce wa sahabbai waye daga cikin ku zai yi dare da ɗaya bisa ukun alkur'ani izo ashirin kenan sai suka ce ya ma'aikin Allah ai yana da yawa wa zai iya sai ce ai wanda ya karanta kulhu wallahu kaɗai cikin dare Allah zai ba shi ladan wanda ya karanta rab ɗaya bisa ukun alkur'ani wato izo ashirin kenan da kada mu bari a bar mu a baya ko da a ce daddagirawa kake yi ba ka iya karantawa tartar to ka daddagira ana samun lada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace almahiru mahiru bil qur'ani as-safarati barara gwani wanda ya iya al wanda bakinsa ya saba wanda qur'ani ya bi jikinsa a lahira Allah zai hada shi da manya-manyan mala'iku yan sahun farko domin shi al komai nasa na daban ne da haka ko a cikin mala'iku ma'abuta al na daban ne haka nan ma a cikin mutane sai manzo Allah ya ce wallazi yaqra'uhu ويتتأتأ فيه وهو عليه شاق a أجران wanda yake karanta alkur'ani ƙur'anin yana bashi waya yana daddagirawa to shi ma bai yi asara ba za a bashi lada guda biyu da haka ya 'yan uwa mu ribaci wannan lokaci domin kowane lokaci da muka sani a shekara akwai kakar da take ci akwai ayyukan ibadar da suka falala akwai waɗanda aka fi samun garaɓa lada a wajen Allah idan an yi su lallai lokacin da muke karatun qur'ani mu rinka kokarin sanin ma'ana lallai lokacin da muke karatun qur'ani mu rinka halarto ma'anar a cikin zukatanmu yana daga cikin abubuwan da ake morarsu a wannan lokaci har ila yau shine yawan addu'a da naci domin watan ramadana wata ne na addu'a shi yasa Allah subhanahu wataala bayan ya gama magana akan azumi a tsakiyar zance sai so ko maganar addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ka ce idan bayina sun tambaye ka game da ni ni kusa nake da su ujibu da'watad da'i za an. ina amsa kiran mai kira matukar ya kiraye ni falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshidun lalle bayi su roke ni kuma su sa zan amsa musu domin ta haka ne za su samu shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce walis sa'imi da'watun mustajaba mai azumi duk lokacin da ya addu'a Allah zai karba sawa'an lokacin buɗe baki ne lokacin sahur ne ko da tsakiyar rana ne da aka mu yawaita addu'a bukatunmu suna da yawa mu suna da yawa kar ka bari watan ramadana ya wuce kuma ka tafi kana addu'a a wasu lokuta sai ya zama kayi busa a inda babu garwashin wuta sai dai ƙura ta tashi ko hayaƙi ya buɗe ka amma a lokacin da ramadana yake ci to a lokacin ne kakar addu'a take kan ganiyarta yana daga cikin abin da ake samun garaɓasarsa a wannan lokaci shine yawan sallar dare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya yi sallar dare a cikin watan ramadana da imani da neman ladan Allah dukkan zunubansa an gafarta masa a wani hadisin ya ce duk wanda ya yi sallah tare da liman tun daga farko har aka idar ko sallar ta minti biyar ce Allah zai ba shi ladan duka daren ya yi sallah a cikinsa yana daga cikin abin da ake samun garaɓasa a cikinsa a wannan wata shine yawan kyauta yawan kyautatawa yawan karamci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kyauta amma kyautarsa ta fi nunnunkuwa a cikin watan ramadana abdullahi dan abbas ya ce musamman idan mala'ika jibril ya zo suka yi karatun qur'ani ya tafi to a lokacin in annabi ya ganka duk abin da ke hannunsa zai iya ɗauka ya baka abdullahi dan abbas ya ce wallahi manzon Allah ya fi kyauta sama da iskar asuba da aka mu yawaita kyauta mu yawaita yi a wannan wata don mu samu garaɓasa kuma wanda ya fi cancantar mu kyautatawa ga wanda Allah ya albarkace su da iyayensu suna raye musamman mahaifiya a kyautata mata za a samu kyakkyawan sakamako za a samu gwaggwaban lada wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyun nasi ahqqu bi husni sahabati waye daga cikin mutane ya fi cancantar in fi kyautatawa sai annabi ya ce ummuk mahaifiyarka ya yace funma abu!" sannan mahaifinka adana adanaka fa adana!" sannan sauran makusantanka da haka mu kyautata wa iyaye mu kyautata wa dangi mu sadar da zumunci a cikin wannan wata mai albarka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi kwabo ko taro ko sisi ko dukkan nau'i na kuɗi da aka kashe a wajen ayyukan alkhairi wanne aka fi samun lada sai manzan Allah ya ce afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi mafi ladan kuɗin da aka kashe ko kuɗin da aka fi samun lada in an kashe su sune ne kuɗin da aka yi wa iyalai hidima da su da aka duk lokacin da zaka yi sadaka ka tabbatar ka gama da bukatun gida idan kowa ya tsare bukatun gidansa ya kula da iyalansa to talakawa za su ragu mabarata za su ƙaurace wa mu amma wane ya kula da iyalansa wane ya ƙyala nasa to wanne yake bayuwa sai ka ga an samu matsala roƙe-roƙe a cikin al'umma da bara da sauran abubuwa marasa kyan gani da haka ya uwa mu kula da haƙƙin iyalanmu mu sauke nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana game da su Ya'yan uwa azumi kamewa ne ga biran ci kamewa ne ga biran sha kamewa ne ga biran saduwa da iyali tun daga hudowa alfijir zuwa faɗuwar rana amma da niyya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt aswad min al thumma ma'atin siyama ila al kuma ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na alfijir sannan ku cika azumi zuwa faduwar rana da haka da zarar rana ta fadi to lokacin shan ruwan mai azumi yayi kuma mu sani kawai ba rashin ci ko rashin sha ko rashin saduwa da iyali ne azumi ba sau da dama za ka yi duk waɗannan amma kuma ba ka da ladan azumi kuma ko da ka yi shi da niyya domin manzo Allah yake laysa siyamu min al-ju'i wal-'atash kadai azumi ba shine ku daina ci ku daina sha ku ji yunwa ba wa inna masiyamu min al-lagwi rafas yana daga cikin azumi dole sai kun kame bakin ku daga miyagun maganganu dole sai kun kame bakin ku daga batsa dole sai kun kame bakin ku daga ƙarya dole sai kun kame bakin ku daga cin naman mutane a wani hadisi manzo Allah yace man lam yada qawla zuri wal amala bi falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa sharaba duk wanda ba zai daina faɗa ƙarya ba duk wanda ba zai daina yada ƙarya ba duk wanda ba zai daina zagi da cin naman mutane da sharri ba to ko ya daina cin abinci ya daina shan abin sha da niyyar azumi Allah baya son azumin sa domin wannan ba kadai shine abin da ake nufi da azumi ba a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ranar azumin ɗayan ku ta zo mana idan muna azumi to ko da wani ya zage mu ko ya takale mu da fada ko ya gaya mana bakar magana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kar mu biye masa wa in sabahu ahadun aw qatala idan wani ya zagi mai azumi ko ya takale shi da fada falyakul inni mar'un sa'im kace ka ci albarkacin ni ina azumi domin a lokacin azumi lokaci ba lokaci ne na fada ba ba lokaci ne na husuma ba ba lokaci ne na biyo mutane ai ta fitina ba malamai suka ce ko da za ka rama baka haƙura ba to ka bari sai in an sha ruwa amma ba lokacin da kake da azumi a bakinka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mu rinka yin sahur domin a cikin sahur akwai albarka shi sahur shine abincin da ake ci a ƙarshen dare ba dole sai ya zama abinci ba ko makwarwa ɗaya ta ruwa ka sha da wannan niyya kayi sahur ko dabino ɗaya ka ci da wannan niyya kayi sahur annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu annabawa an umarce mu da abubuwa guda uku daga ciki akwai yin sahur daga ciki akwai jinkir gaggawar shan ruwa Buɗa baki kenan daga ciki kuma akwai ɗora hannun dama akan hannun hagu akan kirji a yayin sallah wato qablu kenan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bambancin azumin mu da azumin yahudawa shine yin sahur su ba sa yin sahur kuma yace ku yi sahur domin a cikin sahur akwai albarka da ya 'yan uwa mu kula da wannan ba wai cin abincin ba falalan lokacin da darajar lokacin ko da ba da azumi ba lokacin sahur lokaci ne mai tsada bayin Allah na kwarai ba sa bacci a wannan lokaci Allah yake kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun sun kasance kaɗan ne na yankin dare suke bacci a cikinsa amma da lokacin sahur yi suna tashi su ta istighfari kuma ya ce wal mustaghfirina bil ashar Allah yana yaban masu istighfari a lokacin sahur ko a azumi ko a wajen azumi to musamman kuma idan ya kasance a azumi duk wanda zai yi buɗe baki yana daga cikin sunna yayi da dabino musamman dabinon mai laushi ba wanda yake bushashe ba idan baka samu dabino ba sai kai da ruwa ruwa empty ruwa domin manzo Allah ce shi ko tsarkakakken abu ne da ka duk wanda ya kasance a halin tafiya ko a halin rashin lafiya shari'ar musulunci ta ɗauke masa azumi in ya so daga baya sai ya rama waɗanda suke yin azumin amma azumin yana galafaita su sama da al'ada mutum ya azumi amma ya suma mutum ya azumi amma ya ƙare a asibiti ana ƙara masa ruwa ko dai sakamakon wata cuta ko sakamakon ciki ga mata ko sakamakon shayarwa ko sakamakon tsawon shekaru da girma to wannan duk Allah madaukakin sarki ya ɗauke musu azumi yace wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ga waɗanda suke azumi su sha wahala wahalar da ta wuce hankali ba irin ta sauran mutane ba to an ɗauke musu azumi sa iya sha in ya so sai su ciyar da muskinai duk abinci ɗaya a madadin azumi ɗaya anas dan malik Allah ya ƙara masa yadda kafin ya rasu da shekara biyu bai iya yin azumi ba saboda shekaru sun ja ya rayu sama da shekara ɗari da talatin da biyar a shekara biyun ƙarshen rayuwarsa da bai iya azumi ba ciyarwa yake yi da an ce an ga watan azumi sai ya dafa abinci na mutum talatin ya tara su su ci shi kenan ya gama azuminsa da haka ubangiji subhanahu wata'ala yana nufinmu da sauki ne ba yana nufinmu da ƙuntatawa ba ubangiji baya sanya mana tsauri duk abin da kaga ya dora mana ya san zamu iya ne kuma manufarsa shine mu samu alkhairai na duniya da kuma alkhairai na lahira kuma mu zamo cikin bayi masu godiya a gare shi Allah madaukakin sarki ya umarce mu da wani abu wanda da kansa ya fara kuma yace mala'ikunsa suna yi kuma yace mu ma mu yi Ya ce ya ku waɗanda suka yi imani Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati lalle kuma ku yi masa salati kuma ku sallama masa ku miƙa wuya a gare shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka ka karɓa mana ibadar azumin mu Allah ka yayi mana dukkan damuwayin mu Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu Allah ka zaunar mana da ƙasar mu lafiya yankin mu na arewa da yake ta fama da tashin tashina idan muka lura da kyau a waɗannan kwanaki yan ta'adda suna ta fito da bidiyoyi clip clip a kafafen sadarwa yadda suke musguna wa mutane ana dukan mutane duka na wulakanci wanda da yawan mutane suna mutuwa a sakamakon haka ya yan uwa mu yawaita addu'a wannan abubuwan da muke ganin suna faruwa waɗanda suke cikin wannan yanayin a lokacin da ba su shiga ba ba su ɗauka abin zai biyo ta kansu ba kai kanka yanzu da kake zaune ba ka da garantin sati ɗaya mai zai canja a rayuwarka mu taya 'yan uwanmu da addu'a mu taya su da damuwa mu taya su da jin baƙin ciki damar su samu nutsuwar da za su yi addu'a irin wannan ta musu yanzu ba su da ita ba su da abincin ci dukansu ake duka na wulaƙanci tozartar da su ake yi yanzu mu muna cikin nutsuwa muna zaman gida mu ba mu shiga cikin irin wannan jarabawa ba mu taya su da addu'a mu nace wa Allah subhanahu wata'ala ya kasance tare da su mu kuma Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki ka kawo mana da wannan fitintunu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah duk abin da fi karfin mu Allah ka iya mana Allah maɗaukakin sarki ka ɗaukaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka bamu kyakkyawa a duniya ka bamu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka sanya mu cikin yantattun bayan da ake yantawa a wannan wata mai albarka Allah ka jikan mu ka jikan iyayen mu ka jikan dukkanin al'ummar musulmi da suka rigaye mu gidan gaskiya Allah idan mutuwan mu ta zo ka sa mu cika da imani Bayan Allah manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce lallai a cikin wannan wata Allah yana yanta bayi daga wuta kullum zuwa gidan aljanna Allah ka samu cikinsu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wata rana ya zo zai hau mumbarinsa mai albarka kuma matattakalan mumbarin step ɗinsa guda uku ne kowanne da ya taka sai aka ji ya ce amin amin amin har sau uku bayan ya gama hudu ba ya sauka sai sahabbai suka tambaye shi kayi wani abin da bamu taba ganin kayi ba da zaka hau mumbari kayi ce amin amin sau uku sai ce mala'ika jibrilu ne ya zo ya tare Ya ce Allah ne ya aiko shi yayi waɗansu addu'o'i guda uku kuma ya ce kar ya banni in wuce sai na ce amin daga cikin addu'ar duk wanda aka ambaci sunan manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai masa salati ba Allah ya turmuza hancinsa a ƙasa ma'ana kada Allah ya biya masa bukatunsa duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك Majid, addu'a ta biyu. duk mutumin da ya riski iyayensa da ransu su duka biyun ko ɗaya daga cikinsu bai yi abin da a sanadiyar su biyayya gare su Allah zai shigar da shi aljanna ba in ya shiga wuta kada Allah ya fitar da shi Maza Allah ya ce amin abu na uku duk mutumin da ya riski watan ramadana da ransa da lafiyarsa tun daga farkon wata har wata ya ƙare bai yi abin da Allah zai yafe masa ba to Allah ya nesanta shi daga rahama kuma in ya shiga wuta kada Allah ya saurare shi manzo Allah ya ce amin da ka ya ƴan uwa mu kula mu mai da hankali yau goman farko take wucewa amma har yanzu goman tsakiya tana nan da haka da haka kwanakin za su tafi idan ba mu mai da hankali ba sai su zama labari wa qumu ila salatikum Allah.